الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد أنقوى wanda suke sauraronmu da kuma kallonmu ine muku bai sa irin ta addinin musulunci tahiyyatan min indillahi mubarakatan tayyiba wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau da aka lura muna ainihin wato talatin ne ga watan shawwal daidai hijira ta babba dan babba farin jaka da annabinmu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1444 wanda ya daidai da ashirin ga watan biyar shekara uku a daidai wannan lokaci kamar da nema yan uwa alkawarin cewa za mu kawo darasi cikin littafin wato a ƙa'idu wato a su’adu wal jawabu fi a hakamin tsariƙatul a tijjaniya al’ahmadiyya المحمدية al’ibrahimiyya wannan wato littafin kenan kuma wannan shi ne majalisi na ɗaya ya kamata mu koma karatun littafin tambihu ulil albab na malam habibu su yan uwa sai suka nemi cewa da zai yi a samu wani littafi wanda yake da alaka da aqidun wato su kansu yan tijjaniyar ba wai wani littafi da wani ya musu rabbi bai ɗauko daga wasu littattafai ya ce sun ce a'a littattafan da yake nasu ne kai tsaye wannan dalilin ya bani nake ganin cewa ire-iren littattafansu irin su ya ƙutatul farida irin su muniyatul murid irin su kwanakiriya ta shehu ibrahim inya da izinin allah za mu samu lokaci waɗannan littattafan sai mun karantar da su kafin mu koma zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala don mutane su gane cewa ilin banna da ta'addanci da mutanen nan suka yi ma addinin musulunci wannan shi kamar yadda na faɗa wannan in an lura haka shine wannan littafin da ke hannuna as-su'alu wal jawabu siktisari a hakami الطريقة الفضلة التجانية الأحمدية المحمدية الإبراهيمية wanda mu lisa ga ya rubuta gabaɗaya wannan littafin abin da ke cikinsa bai wuce shafi 27 ba sabon mamaki wannan littafin yana daga cikin littattafan da in tijjaniya suke karantar da ɗalibai tun daga mataki na ibtida'iyya a wasu gurare dalilin da yasa na taba samun wannan littafin a baya wata yarinya ce a tana islamiyyar sai kawai suka ja ta sai ta koma tan wata makaranta a nan garin ba sai na kira sunanta ba to mama yarinyar sai ta ga cewa tun ta yarinyar ta koma tan karatun ta yi canza ta fi zuwa mata da wake-wake da wasu abubuwa sai ta ɗauko yarinya sai ta kawo min sai ta ce gashi ya ake ciki to lokacin da yana binciki sai na ga cewa daga cikin littattafan da aka samu su a mataki na ibtida'iyya ake karantar da su shi akwai wannan littafin to shi wannan littafin tun daga yaro yana ibtida'iyya kafin ya bata ake koya masa cewa abinda zaka karanta so goma sha biyu duk inda kake manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai zo gurin ya same ka zan faɗi wani tambihi da ya kawo a ƙarshe tare da cewa ba shi ba ne ƙarshe wanda suka samu littafin mun sashi a pdf idan suka zo ƙarshen littafin za su ga ya sa cewa tambihin muhim tambihi mai muhimmanci tawal ya alamar waƙifu duk wanda zai tsaya ya sani a hadal kitabi kan wannan littafi annal aka zabi turqi auliya illahi lallai riko da tariqun waliyan Allah yace ka Sheikh abdulkadir Jilani wa Sheikh Ahmad Tijani wa ghayrihima radiyallahu ta'ala anhum mimma tafaddala bihi ala ba'd ibadihi na cikin abin da sashen wasu bayan Allah suka rabauta da shi alfa'izin al-muflihina masu samun babbar rabo. sai ce an mallazi na assasuhu amma abin da suka assasa wayannan su da shi huwa listighfaru wassalatu ala annabi wa zikrullahi faqat la ghay istighfari da salatin annabi da zikirin Allah babu wani to shi yasa muka ce dariƙun nan an gina su akan farko jahilci na biyu idan ka tafi tsakiya shirka da Allah subhanahu wa ta'ala na uku matakin ƙarshe za ta kai ka zuwa ga zindiƙanci da kuma ilhadi kutsawa cikin abin da ya shafi lamarin Allah da kuma lamarin manzan Allah to da yawa daga cikin gama garin mutane wanda su suka fi yawa abin da aka ruɗe su da shi cewa babu wani abu da ke cikin ɗariƙan nan daga fari sai hailala sai salatin annabi amma za mu kawo mutane za su gane cewa akwai wani abu a cikin ɗariƙun nan banda abin da suke faɗa ko babu sai yake cewa walaula ma assasuhu al-awliya ba dan abin da suka assasa ba min al-istighfar wa salati ala an-nabi was zikri lala waliye ne suka assasa yin istighfari da salatin annabi da zikiri ko Allah ne ya assasa annabi ya karantar daga gayan da za a yi sai suka ce duniya dunya kulluha kharaban da duniya ta rushe la'anna ba'dan nasi domin sashin wasu mutane yace wala aqulu kullun nasu bazan ce maka dukkan mutane ba tara kuma amara Allah bihi an yuf ala abinda Allah ya umarni yace an aikata sun bari wa taraku sannan sun bar ma amaran nabi sallallahu alaihi wasallama bihi abinda annabi ya umarni yace a bari da suka ce kullul ayatul qur'aniyya dukkan ayoyi na alqur'ani wal ahadithun nabawiyya da kuma hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama allati yastadillu biha ba'adil al muntaqidina wanda sashen masu naqaji suke yin naqaji alal awliya Sufiya a akan waliyyi Sufiya, sai suka ce inna ma hiya ara'ul wahabiyya wa'annan ba komai bane kawai ra'ayoyi ne na yan wahabiyawa alladina allati sabaqatil wahab والتفاسير التي سبقت wahabiya tafsiran da suka gabaci wahabiyawa kamar yadda suka faɗa lam yadhkuru ayya tariqatin bas ambaci kowace tariqa ba wala ayya waliyin yujadu ahli turuqi fi ahadihim bas ambaci kowane wali ba cikin wato zamanin su da aka samu kuma wannan maganar da mai littafin nan ya faɗa ba gaskiya bane in ka bi littattafai za ka samu a malaman da sufanci bayyana gare su sun yi bayani wanda a sufanci magana ce da ta kasu gida biyu akwai bambanci tsakanin na farko da na yanzu wanda yanzu muna maganan sufaye ne gudatu wanda kuma za ta zo za ta tabbata wanda suke bibiyan mu za su gane haka sai yake cewa bal at wal inkaru suka da musu min al-wahabiyina daga wahabiyawa ake samu allazina hum a'ada wa ahli turuq wannan su wahabiya wannan ma'abuta gaba ne da ɗariƙa. abun mamaki kamar yadda muka faɗa a wasu munasabobi muka ce wannan maganan fa da suke yi asalan tsakanin Muhammad bin Abdul Wahhab da Shehu Tijjani akwai shekara talatin da wani abu Shehu Tijjani Muhammad bin Abdul Wahhab bai ma san shi ba ballantana i gaba da shi to akwai abu guda biyu da nake so in yi tambihi a kan shi a kan shi nake so in gina bayani na bayani na farko kamar da na sha faɗa a munasabobi ba na itiqadi kuma ba da shi nake bauta ma Allah ba cewa dukkan wanda yake da alaka da tariƙa tijjaniya kafiri ne ba ni da wannan itiqadi ba ni da wannan itiqadi amma maganar da muke ta farko shin aqidar ko ɗarikar tijjaniya akan wani asasi aka gina ta shehunan nan nata guda biyu manya da shehu tijjani da shehu ibrahim aƙidar da suke da ita shin zai ya zamanto musulmi yana iya nakin wannan aƙidar kalmar shahada da ake faɗa a shigo addinin musulunci da ma'anar ba wanda ya cancanta a bauta masa in ba Allah ba menene ma'anan kalmar shahada a gurinsu shin babu wanda ya cancanta a bauta masa bauta ta gaskiya in ba Allah ba ko ko a'a su a su la ilaha illallah ma'anarta shine ba wani abun bauta wanda ba Allah ba wanne ne ma'anarta wannan shine abu na farko da nake so in faɗa abu na biyu a ƙarƙashin wannan shine sun yi ta'asisin da duk kuma ɗan ɗariƙar da ya ƙudurci wannan abin ya san cewa kafirci ne ridda ne fita daga ainihin wato addinin musulunci ya san wannan misali yanzu aƙidar kuwa Allah ne shi wannan aƙidar shehu ibrahim inyasu yana da ita wannan aƙidar shehu tijjani yana da ita ko bai da ita ita ce ƙadiyya ta farko ko a cikin 'yan tijjaniya gama garinsu mafi yawanci da wasu da alaƙa da karatu duk wanda ka bujiro ma da wannan aƙidar bai yadda da ita amma masu karatun cikinsu duk wanda ka ga yana musun wannan aƙidar sai dai ya musa ta babun taqiya amma wallahi tallahi ƙarya ne ya san cewa wannan aƙidar akwai ta a littattafan Tijaniya tijjaniya shehu ibrahim inyas da shehu ahmadu Tijani wannan ita ce su idan ya tabbata cewa wannan ita ce aqidar Shehu Ibrahim Inyas cewa kowa Allah ne idan ya tabbata cewa ita ce aqidar Shehu Tijjani cewa kowa Allah ne shin zai yiwu mai wannan aqidar ya zama musulmi to sai suka zo da wata yaudara sai a ce masu aqidar cewa kowa Allah ne sai a ce yan haƙiƙa ne ina rantse muku da Allah wanda ya tsere sama ba tare da ginshiki ba aƙidar da suke jingina ta ga wa'ancin suna cewa ɗan haƙiƙa ne billahi lazi la ilaha illahu ita ce aƙidar shehu tijjani kuma ita ce aƙidar shehu ibrahim wannan kenan amma inda na faɗa a yi haƙuri a bini bashin hujja zan kawo ba magana ba ce da ya kamata in yi ta da ka ga wannan mutum wanda misalin da wasu muridai da yawa za su fahimta akwai da yawa daga cikin 'yan ɗariƙa da suke da aƙidan cewa komai Allah ne amma suna kallon abin sirrin Allah ne ba a gaya ma jama'a idan suka zauna a daki da wanda yadda da su zai gaya musu da wannan Ahmad al-Azhari zauna a daki da wanda ya yadda da ni zai gaya mun cewa wanda misalin da wasu muridai da yawa za su fahimta akwai da yawa daga cikin yan ɗariƙa da suke da aƙidan cewa komai Allah ne amma suna kallon abin sirrin Allah ne kun ji wannan ahmad al-azhari yana faɗa cewa akwai da yawa daga cikin 'yan ɗariƙu da suke da aƙidar kuwa Allah ne billahi allazi la ilaha illa ban ga yadda za ka yi nakin aƙidar kuwa Allah ba ne ka zama musulmi in ku wanda ya ce kuwa Allah ne ya zama musulmi to babu abin da zai sa wanda ya ce Allah uku ne kirista ya zama musulmi ba ya faɗa to tambaye da zamu wa Ahmad al-Azhari wa man kana ala shakilatihi wannan aƙidar akwai ta a littattafan shehu ibrahim inya ko babu ita ce maganar da muke bana mu ci gaba da jin shi mu ji me yake faɗa ba a gaya ma jama'a idan suka zauna a daki da wanda ya yarda da su zai gaya musu ma'ana in na zauna a daki da wanda ya yarda da ni zai gaya mun cewa tabbas ba komai Allah ne kun ji to idan na zo yanzu a mejiya na ce malam idan ka zauna da wanda ya yarda da aqidar zai faɗa maka tabbas kowa Allah ne wannan ina nan da su da dama wanda suka tabbatar da cewa eh haka abin yake tambayar da muke yi idan ya tabbata haka ne shin wannan aqidar shehu ibrahim inyas yana da ita ko bai da ita wannan aqidar shehu ibrahim inyas yana da wannan aqidar ko ba shi da wannan aqidar ita ce maganar da muke yana da ita ko bai da ita bari mu ci gaba da jin shi mu ji me yake cewa kun hana aqidan sa komai Allah ne alhalin na san bai fada a cikin jama'a ni ma da yaddan ya yadda da ni ne ya ga mu ya Allah ban ci amanar sa ba akwai su da yawa ni na san su kuma duk mai saurara na ya san yan dariƙan da suke da wannan aƙida, amma ba su ga yadda a ga ma amawa ba kun ji to idan ka je ka dauko ka watsa ya faɗi cewa ya san yan dariƙan da yawa suna da wannan aƙidan na cewa kowa Allah ne amma ba su yadda a faɗa wa gama gari ba to a cikin 'yan ɗarikar tijjaniya duk wanda yake da tunakin wannan aƙidar kafiri ne ba musulmi ba ne arni ne wannan ita ce maganar da babu wani kwana-kwana a cikinta kuma in ya tabbata ita ce wannan aƙidar shehu ibrahim in yasu wanda zan kawo to wannan shi ne hukuncin wani mu ci gaba da bi mu ji mai yake cewa jama'a aƙidar ba su ba idan sun yarda aqidar su ne su su gaya ma kowa inda ba su gaya ba matsalar su ne kai ya yarda da kai gaya mata ba haka ba to ni ra'ayi na wanda da su yan uwan suka zakulo ni na fai na yarda shehu tijjani ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kan tabadin karama kun ji da ya gama faɗar wannan maganar sai ci ya yarda shehu tijjani ya ga manzon Allah kuru-kuru amma a babin karama to wannan magana ku riƙe ita ce ta biyu da zan dawo kanta bari mu ci gaba da jin shi ita kuma karama a ilmance ita ce abu da ta faru wanda a al'adance ba ta faru wanda duk wanda ya yarda da ita mafi yawanci zai yarda da ita ne saboda an yi a gabansa har mu'ujiza ma kusan haka ne ya yarda ne saboda an yi a gabansa ko kuma labarin faruwan abun ta hanya mutawatiri da ya bashi yaƙini ya zo masa ko kuma ta hanya ingantacciya da ta bashi nasuwan zuciya ta zo masa wanda duk wanda ba a yi a gabansa ba labarin da yadda da shi ba baka isa ka gamsar da shi wannan karamar ta faru yanzu ko a janibin tsagewar wata mu'jizar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya qaraba sa'atu wa shaqqa qamar wanda wanda ne to kun ji kaɗan daga cikin maganganun da yake faɗa cewa ya yadda maganar shehu tijjani ya ga annabi ya kazatan a babin karama to mu dawo babin karama shin babin karama yana ƙarƙashin shari'a ne ko haƙiƙa dan an ci ya kawo wata magana da ban sani ba ko na sa ta anan ya faɗi cewa maganar cewa a manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sun haɗu da shehu tijjani ya ce magana ce ta haƙiƙa ba magana ba ce ta shari'a Ya ce a shari'ance bai wa da annabi da shehu tijjani saɗo amma a haƙiƙa yana yiwa to tambayar da muke so mamai haɗuwa da annabi da sufaye suke yi yana babin shari'a ne ko babin karam a babin haƙiƙa idan yana babin shari'a ne ba babin hakika ba ta yaya aka yi musulmin farko tun daga ɗaliban da suka yi karatu a makarantar annabi da wanda suka biyo bayansu da wanda suka biyo bayansu babu mai haɗuwa da annabi ya ƙasata ya aka yi in yana babin shari'a ne waɗannan ɗin ɗariƙun suke da alaƙa da shari'ar da sahabban annabi da ɗalibansu da ɗaliban ɗalibansu ba su da alaƙa da ita ya faɗa na so a ce na ɗauko abin nan amma ban ɗauko shi ba ina ganin cin da gobe za mu yi karatun ko gobe ina iya saka sakawa amma lalle ya faɗi wannan kalman murya da murya cewa maganar cewa annabi ya haɗu da shehu tijjani a abasan gun ya ba shi ɗariƙa ya ƙazatan magana ce ta haƙiƙa ba magana ba ce ta shari'a wannan kenan so wannan maganar na cewa kowa Allah ne na faɗa nake cewa akwai ta a littattafan shehu ibrahim inya yanzu ga wannan littafin za a gan shi kusan mujalladi guda biyar ne ga shi sunansa sunansa lublub fi sharhi manzuma turuhul adab lima hawa min hikamin wa adab wannan a mujalladi na uku in an lura ɗan ƙaramin littafin Shehu ibrahim ruhul adab wanda kwata-kwata manzuma ce daga ta wuce bai wuce kai shafi ɗari ba ina ganin ruhul arab da littafin nan wannan littafin wannan littafin idan an lura da ragowar mujallada tukin shi nan wannan to duk wannan ɗan ƙaramin littafin ruhul adab ne aka yi masa sharhi mujalladin nan haka guda biyar to a cikin wannan mujalladin na uku da izo ƙarƙashin wannan alhaƙiƙatu saniya at-tauhid sai ce inna hadhihi alhaqiqa wannan haƙiƙa allati abdara anha nazimu wanda mai waka ifada wato yace irfan rabbi maliki sai ce fa qultu sai nace inda sharhi al-ibara fil wahda a wajen sharhin wannan ibara ta innaha abirun fihi dikkatun billuga. ibara ce da take akwai zurfafawa a lugar larabci ya faɗi wannan a shafi na 156 sai ce innahu yuballighu risala ad-da'wa ila ilmi at-tauhid al-ilahi yace mimma yusammunahu at-tauhid ar-rasmi aw an-nazari yace wallazi talaha lahu at-tauhid az-zawqi aw al ce allazi ta bihi ila al-makan malakuti da wannan tauhidin ka hau zuwa ga matsayi na malakuti allazi ta li shay'in kun kuna bi izni malikihi allazi la rufi fi hayatika illa iyahu ya sha a wannan littafin ruhul adab ɗin nan sharhinsa sa izumin mutane su ga wannan shafin idan ana iya yin zumin ɗinsa. Yi magani gani wannan abin da yake faɗa a wannan shafin sai ya ce da wannan tauhidin ne kake kaiwa zuwa ga makami na almalakuti allazi taqulu fihi li shay'in kun kunu bi idni maliki da wannan matsayin ne zaka samu matsayi na kun kunu to wannan dalilin ne yasa ko ga Shehu Ibrahim inya shi da kansa ina fada cewa ya kai matsayi na kun kunu. kada khassani bil ilmi wat tasrifi in qultu kun yakun bila taswifi to wannan kenan wannan kun ga wannan matsayin kenan na farko yanzu a wannan dariƙa din to a ƙarƙashin wannan magana cewa kowa Allah ne na sha faɗa nake cewa ga firiya da tafsir na Shehu Ibrahim a hannuna ya faɗi wannan aƙidar gurare da yawa cewa ana zama Allah subhanahu wata'ala bari in ɗauko a cikin suratul ankabutu gurare guda kawai wajen karanto hatta cikin wa idh qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman Aliha. bai kawo za mu ga cewa shehu ibrahim inya yayi wannan magana maganar da muke faɗa musu da muke ta magana zaka ga wanda izo imusa cewa eh ai maganar da muka faɗa ba haka maganar take ba wanda ya zo ya musa cewa maganar ba haka take ba gashi a shafi na mujalladinsa na hudu shafi na 381 shehu ibrahim in yaje ce idan zikirullahi akbar min zikirin abdi ƙarƙashin wala zikirullahi akbar a shehu ambatan allah ya fi girma saboda ambatan bawa sai ya ce wa zikirin lahi lil'abdi huwa sababu fi zikirin Abdullahi. abin da ke sa Allah ya ambaci bawa shi bawan ya ambaci Allah ma yumkin annal abdu ya zukura daha illa idan kana mazkuran inda Allah baraka wa ta'ala ce ba zai yi ba bawa ya ambaci Allah ba ce Allah subhanahu wa ta'ala shi ma sai ya ambace shi sai ce wa adna maratibuz zikr mafi ƙanƙantar martabar zikiri sai ce zikirin lisan ambatan Allah da harshe sai ce fa idan samarra ala zalika zikiri bil lisani wasala ila zikiri ma at tafakkur bil qalbi in ka ci gaba da ambatan Allah da harshe daga nan zaka kai ambatan Allah tare da tunani da zuciya sai ce wa idan samarra ala zalika wasala ila zikiri ma al ghaiba amma siwahu sai ce wa idan samarra ala wa idan samarra ala zalika wasala ila halatin yakunu dhikru wadh-dhakiru wal-madhkuru wahidan akwai lokacin da zaka kai da zikirin da Allah da ake wa zikirin da kai mai zikirin duka dukkan zama guri daya abu daya yanzu dan Allah wannan aqida da muka faɗa maka ce shi Ibrahim yana da ita idan da wanda ya isa ya masa to ga littafin nan kuma na faɗa maka nace ba guri ɗaya bane wallahi ya fi guri goma sha biyar cikin tafsirin shi har ƙarƙashin wa ibrahim ibrahimu li abihi azara a tattake da asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin wa kadhalika nuri ibrahima malakuta as-samawati wal ardi wa liyakuna min al-muqinin ولما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين حزوا كرشي wannan shehu Ibrahim ya sake tabbatar da wannan aqidar ta cewa kowa yana zama Allah subhanahu wata'ala ne komai Allah ne shi yanzu na baka kai hukunci mai saurari shin yanzu shehu ibrahim inya da shehu tijjani za mu ba su hukuncin musulmai ne yayin da suke da wannan aƙidar ta cewa kowa Allah ne kuma kun ji ga wani ɗan tijjaniya ya faɗa ya ce ya san akwai ɗan tijjaniya da yawa da suke da wannan aƙidar za mu ba su wannan hukuncin ne za mu basu wannan hukuncin cewa a musulmai ne ya rage naka yanzu wannan ita ce kadiya ta farko so abinda yi aƙidun 'yan tijjaniya ya kunsa a ta'asisin farko na ma'anar la'ilaha illallahu ba ma'anar cewa ba wanda ya cancanta a bauta masa da gaske ba in ba Allah ba ba shi ba ne ma'anarta a gurinsu ma'anarta shi ne ba wani abin bauta wanda ba Allah ba shi ne ma'anar la'ilaha illallahu naka a matakin farko yanzu da shehu tijjani da shehu ibrahim aƙidarsu ita ce aƙidar kuwa Allah ne amma sai suka ware sai suke kiran masu wannan aƙidar sai suke musu ‘yan haƙiƙa bayan kuma shehu ibrahim inyar da shehu tijjanin wannan ita ce aƙidarsu kuma sun karantar da ita wannan ita ce su. wannan shi ne abu na farko daga cikin abu na farko da nake so in fara da shi sai magana ta biyu bayan wannan ita ce magana da ya faɗa cewa an haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallama da shehu tijjani wannan ita ce ƙarya ta biyu ina rantse muku da Allah da shehu ibrahim inya da shehu tijjani duk wani mutum da ya ce ya haɗu da manzan Allah har yana ba shi saƙo duk duniya ban san wani makaryaci ba ainihin wato irin wannan mutumin a shi wannan kuma yadda na faɗa a wasu gurare cewa kuma yadda na faɗa a wasu gurare wannan kuma yadda na faɗa a wasu gurare cewa ba mutum ɗaya ba ne mutane ne da yawa suke da wannan aƙidar ta cewa a wane wane wane wane shi ma wato Allah ne ba mutum ɗaya ba suke da wannan akidar yanzu wannan shehu salan nan barin kunna shi mutane su ji da yana bayani akwai lokacin da ci annabi da ya tafi halarar Allah a can ba bawa Allah subhanahu ta'ala ne abin da yake ba على إن لا عبد ولا شيء غيره إلا أنه محمد يشجع أن الرسول القدسي لا عبد باب عبد الله أبو رسول عبد الله هي أمانة كما الله تمك هو بيت المقدس سبحان الذي وندي da annabi ya je hadaratul qudsi to a inda ya je a san gurin ba wani maganan bawa a gurin annabi yana bawa ne daga lokacin da ya tashi daga masallaci mai alfarma zuwa masjidil qudus to anan ne yake bawa amma yana tafiya ya je can ba maganan mai ba maganan ainihin wato bawa a gurin to bari mu ji abin da yake faɗa bari mu ji asare da abdihi la yaran min al-masjid al-aqil zuwa masallacin al-qudus anan aka tsaya amma dai babu abdullahi a fadar Allah ma sha zai kuma babu wani Allah na shay a illallah Allah ne kawai gaba ɗaya kun da annabi ya je can babu wani abu wanda ba Allah ba la shai a illallah na rantse da Allah wannan ita ce aqidar Shehu Ibrahim ita ce aqidar Shehu Tijjani to duk dan Tijjani da ya yadda cewa kowa Allah ne komai Allah ne billahi allazi la ilaha illa huwa kafiri ne arne ne kada mu tsaya muna wani kwana-kwana ana wani ɓoye-ɓoye. ɓoye in inda kiristoci su ce Allah uku Allah uba Allah da Allah ruhu mai tsarki Allah ya ce laƙada kafarar lazina tsalu inna Allah salisu salasa wanda ya zo kuma shi ba ma ukun ya ce ba kowan ma ya ce Allah ne to ne min babi aula ya zama a ajin shi ne na farko amma abin mamaki yanzu lokacin da duk ake magana wani abin da ke damun shi ta aiwa ne yana sallah sanda kake kokarin ka nuna mai hatsarin wannan mugar da kawai sai nuna maka ce ai yana sallah mujarradin sallar kasa da wannan tabargadan to bai kamata a ce masa wanda ba musulmi bari ku ji ku ci gaba da jin shi ku ja mun da yake faɗa alam ya buka min ma a wani abu ne wanda a ma'ana alam ya buka min fi babu mutum komai a wata wa zalika anna al haqq ai in ba ka sani ba a zalika anna al haqq annabi muhammadu ba shine haqqu wa anna ilahu la ubangijin mu to kaga yace in baka sani ba annabi muhammadu shine al haqq wanda galibi in shi ibrahim ya faɗi cewa al haqq a cikin diwani yana nufin shine Allah kenan kaga manzon Allah shine wa shine Allah subhanahu wata'ala kuma dama ya faɗa ma mai saurari ya ce da annabi ya tafi can a can ba wani in ba Allah ba annabi yana bawa ne subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa amma da ya tafi can to ba wani abu wanda ba Allah subhanahu wata'ala ba wani mu ci gaba da biyu ba shi ne na hau shi ne hakkun dai ba su rufe suwa yana ramsu wallahi ba za ka faɗi kowa ba da gana abubuwan ɗauri ba kuma sai Allah zuwa da jahali ne ne jahili ba za gani daga nan ba za ka samu kowa ba daga nan habusa ƙaho in ba Allah ba sai dai jahili kenan duk mutumin da yake da itikadin cewa Allah yana nan a matsayinsa na Allah bayi to wannan a gurinsu cewa jahili ne bari mu ci gaba da bin shi da wahamin ƙarya da ake maka a kallis ni ko adal sai ka barka ta zuciya ka kai ka goma ma ka ma'awali ka shiga daki ne al'ada ya ka barka ta zuciya ka mai al'ada wani wallahi wani wahamin ka su da wahamin ƙarya wani hidisin da ƙarya da sarfarci da take mana wurin fara wa ainihin zuwa ne ko ina wani a yau in ba Allah ba nuna shi a yau zuwa ne gani tambaya ma yake ina wani a yau wanda ba Allah ba nuna shi duk wata ƙarya da za a yi ƙarya ne wannan ita ce aƙidar shehu ibrahim inyas wannan kuma ita ce aƙidar shehu tijjani cewa kowa allah ne eh me faru eh kakka damu ina ina ina yake haka yake faɗa bari mu ci gaba da jin ita ainihin ma da muka ce ma ta in aina ina aina ita an ainihin ma ba ita sai Allah ta rabu ne ilma ka za ka cire ilimin ka ga biyu ya zalika lokacin wannan kwance na ce walai ta yi wa lukutusu bil ainihin amma ta fari ba a ganin Allah ni lukutusu da wannan gidan na halitta inna ma da ainihin amma ana ganin sa ne da idan makanta da cikin tuta da ma'arfa wadda wanda san da ka san ta ke a daki wadda kan ta ce ma'awalin ba ba ta ganin ba wadda su yi zama ba mu kai in ka shiga ɗaki ka shafa ma'awalin ya zama babu kai sai Allah shi ke nan ya zama babu kai sai Allah wani mace gaba da ji mu ne yayin da kai ta ta fitar kowanne a cikin kwakwalwarka da ruhinka walan tanzu kuma dama saboda kuma ga shi da ga su sun yi goyo shi a wani yanayi ba kuma wani abu suka sha na maye ba wala sautan ba sa jin sautin komai a wannan kawai su ne shi da tsanar wala hamdu wala hamdu da wasu dole wani yawa kwanar idan wanda ake za'ila hanyar ra'ana suke yi kaje yana motsi yana fitawa ya tsalle ya tashi ya bauta mai gida ko ne duki wanda ake waka ya kwashe sama ya kwallo banka suka rikito wani cikin biliyoyin a fazalika min wajen wani abu ne ya same shi ta kaddasa min wajen wanda ya shiga cikin dukiyar fitin ya kwakwalwar jirgin gaba daya amma ma da haddas na yi kawai duk da musu ibrahim irin wannan zance na da bayan wannan da kuma da bayan ta'alat ba zai rubuta a takarda ba ba a takarda muna yana girgin mu kullu makamin irin da ake musu ku da duk wanda ya ga abu kan nan wannan aƙidar da ya faɗa tun daga farko har zuwa na ya ce da ku da wanda ke nan da duk kowa ya je ya faɗa ba sa jin tsoro abin da ya magana nan so bari mu ci gaba da jin shimuri abin da yake faɗa وفتنسدن شرعا فأخو ba. لما تسوبي فليس طبعا مراس bacewa a cikin zafin Allah rabana jimatin lahi bacewa a cikin Allah ka kare an guda yake shi ne babbar duniya bacewa a cikin Allah kuma a cikin zatin Allah ka kare shi ne tsantsar shirya wannan fa ita ce a aƙidar shi Ibrahim saboda haka yanzu da shehu Ibrahim ya da shehu Tijjani sai mun dawo musu da sunayensa na asali wanda ya kamata a kira su da shi ba magana ba ce ta yanzu wai shi yasa kullun nake fara ma mutanen mu ahli sunna cewa ku je na tsayawa yanzu wai kuna rigima da wayannan in ɗariƙun a matsayin wai da ku da su su suna jingina wa kansu wai su ne ya annabi ko kuma ka'a ita yanzu wanda yake da wannan ma aqidar tukunna yaushe za a tsaya na tattauna san annabi da shi da ma'anan wai shi masoyin annabi ne yaushe za a tsaya na tattauna wannan da shi ai babu dama a tsaya na tattauna wannan da kai so shi yasa babban aikin da ke gaban ahalus suna a yanzu na ciki ɗakko abin da ke cikin littattafansu kuma na ciki wallahi ga wanda ya iya littattafansu ya koye su ya ɗakko su ya sa su ya karantar da mutane don kowa ya gane ɓannar da ke ciki don kowa ya gane ta'addancin da aka yi ma addinin musulunci kowa ya gane cutar da suka yi ma addinin musulunci sannan kowa ya gane cewa da yawan mutanensu wallahi ana jan su a kifa ne kuma wallahi inda za su gane gaskiya wallahi za su batta bari mu ci gaba da jin shi ku abin da yake faɗa. Ina ga maka kunne mahajuri. Ina irin wani abu nan ina ruwanka da shigowa maganar mu. Almu'aki ilal ba'ad. Da bincike ne ka ka ba wuyar su don uwarka. adalci wa man huwa jahilun ba mu cikin ne ko ne kun ji al zakar ya da wani amma wa ba huwa jahilun shi ko jahili ba ba to shi an yake in kana abubuwa wa wa in san kuma ga shi lamarin hakika ya fara na bayyana عليه صلاة الله صلاة ثبت كجيب أمة صلاة صلاة ثبت كجيب وعلي تعالى ينصر صلاة عباس إلى حقيقة أبوس فكت يجمي وتلك الملاجئة عن تاشي fashin wannan faka maganganun da yake karanta a littafin shi ibrahim yake karanta sai kuma jawahirul ma'ani da suka ce ibla'in shehu tijjani ne kuma maganganun manzon Allah ne sai kuma nan ciki wanda yana nan da nan da yawa ta wannan littafin zaka ga ya ce daga ciki daga cikin jawahirul ma'ani ne ya ɗan tsatsakuru aka haɗa wannan littafin haka ya faɗa so shi ne muke so makarantar da mutane ma gane cewa wai 'yan ɗariƙu wane sharri suke dasa wa ɗalibansu tun daga mataki na iya kafin su fita wane bala'i ake dasawa kuma kamar da na faɗa da yaqutatul farida da yi mulid da kwanakiriya ta shi ibrahim da wasu abubuwa na shi in Allah ya yarda kafin mu fita daga gidan duniyan nan tun da littattafansu ne sai mun ɗauko su mun samu karantar kowa ya gane abin da ke ciki wadda haka yanzu ƙalubale ga 'yan tijjaniya yanzu ban ga yadda za a yi mai wannan aƙidar ba a yadda da musuluncinsa kuma kun ji ɗan ɗariƙa ya faɗa ya ce san 'yan ɗariƙu da yawa masu wannan aƙidar na cewa kowa Allah ne to wanda zai da wannan aqidar watakila ya dauki dariqa a matsayin ka azkar ne kamar yadda suke musu rifa rifa ailala da istighfari da salatin annabi in ka faɗi wannan ja zai yace ƙarya ne bi yadda ba kuma ba ta kiya yake maka daga gaske ke kaga ba za ka bashi wancan hukuncin ba amma duk wanda aka dauke shi aka kai shi can ya kai ga yana da tsadin komai Allah ne to wannan magana ce ta kafirci kuma wannan shine in an ce yan tijjaniya kafirai ne mu magana ce ta cewa akidar asasin ta ya ginu akan kafirci ne amma ba duk wanda ke cikin ta bane wanda bai kai wannan matakin ba ne za a masa hukuncin cewa kafiri ne amma waɗanda suka assasa ta da shehu tijjani da shehu ibrahim wannan ita ce aƙidar su shin ana iya masu wannan hukuncin ko ba iya na barka mai saurare ka musu hukunci ka hukunta su duk wanda yake da wannan akidar. da littafin aljawabul mufid na gumari a matsayinsa na sufi da shi Allah ya wa malam abu aisha da alkhairi a shi ya bani wannan littafi ga shi a shafi na 65 gumari kowa ya san sufi ne dan ɗariƙa ne ga littafin aljawabul mufid sufi ne ina ce dan ɗariƙa ana nufin ba dan tijjaniya ba yana da wata ɗariƙa da shi ma yake bi a matsayinsa na malamin hadisi bari mu ji abin da ya faɗa a kan Ahmad Tijjani cewa yayi Ahmadu Tijjani wa ba'adu fa Ahmadu fa Ahmadu ce yace bayan haka Shehu Ahmadu Tijjani laisa da ma'adudan musulmi na mu a gurin mu cikin wanda muke kirgawa a matsayin musulmi kuma yadda Shehu Tijjani yake mutumin magarib shi ma mutumin magarib ne fadlan an ya kuna min al'auliya ballantana ma shehu tijjani ya zama wali sai ce bal akabaru dajjalin yace shine mafi girman dujal arafatul ummatul muhammadiyya wanda al'ummar annabi ta sani min albi'satin nabawiyya ila yawmina hada tun daga lokacin da Allah ya aiko manzan Allah har zuwa yanzu gumari ya ce shehu tijjani shine dujal mafi girma ya ce wa huwa akbaru shi ne mafi girman wanda ya fitar da mutane sai ya ce wa afjaru fajirin ne mafi girman fajircin buliya bihi hadhil maghrib al manqud li su'i hazzihi wanda aka jarabci maghrib da ita sai ya ce walau atlaqna inanal qalam fi dhikri fujurihi wa kufrihi da za mu saki alƙalamin wajen ma'ambaci fajircin kafircin shehu tijjani wadda la'il da kuma dalilai da yankin suke nuna cewa shehu tijjani kafiri ne arni ne wannan fa ba ni nake faɗa ba ai hakuri gumari ne yake faɗa yace ce la asma'ana ka ajabal ujab wallahi da mun ji yadda kai mamaki abin mamaki bi haisu ta yadda lamma su bi a kita mushtahal khariqil jani yayin da aka buga wannan littafin yace ihtaraqna mu'allifahu li kaunihi lam yushir ila ushur makazil fajiri kijani yace mun wulakanta wanda ke rubuta littafin saboda bai nuni zuwa ga ɗaya bisa goma na fajirtin shehu tijjani ba sai ce ƙabbahu Allah Allah in muna nawa shehu tijjani mimma na hafazuhu wa na arifuhu abinda maka san shehu tijjani a kansa maka kiyaye shi sai ce cewa falawus taslamna فلو استسلم منا ما نعلم كان كتابه قنبلة ذريا في كبد المتدع من اتباعه ومؤتئبيه دام سكي واتو abinda muka sani a kan shehu da za mu sake shi da ya zamantu wani irin bom ne a zukatan yan bida waɗanda suke bin shi sai ya kira yan tijjaniyan da suke bin shi tijjani su ce masu yan bida bal la nubarri'u mu'taqada wilayatihi min fasad dinihi ay al-mu'taqid illa annahu la ya'taqidu islamu tijani mu'minun billahi wa rasulihi yace kai bana tsammanin mu'minin da ya imani da Allah da manzon Allah yana iya kudurta cewa ma Tijjani musulmi ne fadlan an wilayatihi ballantana ma ya yarda cewa waliyin Allah ne sai yace walau na shatna yawman ruɓda ma namiji alayka insha'allahu ma'adama kazihi da za mu yi nishaɗi wata rana yace ba mamaki mu kawo maka mai in la'in sashen abu ɗan da ya na kunyar ta wa ma jarala na ma a fa'adda da abin da ya faru tsakanin mudu wasu mabiyansa sai yace ce wa agrabu mafi ban mamakin ta ko wa agrabu ha ana awu da fara zortuhu na ziyarce shi yace a shekara ta dubu ɗaya da dari kudu fara'aitu qabarahu yace naga kabarin shehu tijjani ala hay'ati sanamin akan sifa ta gunki bal yace ba ma wannan ba wa mimma zakartuhu fi qaddamat al-aqd al-fakhir anni wa ibn 50 sinina kuntu amurru ila al-kitab ala zawiyati tijani har zuwa karshen inda yayi magana daga karshe sai yace wala a'lamu illa zalika hatta sirtu atlubul ilm wa atla anillahu ala makazi zalika alfajir ya yace Allah ya tsinka da shi akan ababen kunyar wannan fajirin mai datti yace fahimtullah ta'ala ala ma an ama bihi alayya haisu lam uhibbu yace da nake ji gumari ba san shehu tijjani ba walau lahada wahida min umri koda so ɗaya a rayuwata wannan shehu tijjani ne yake wannan gumari ne ke faɗar wannan akan shehu tijjani shi yake faɗi wannan akan shehu tijjani wannan kenan to magana ta gaba yan uwa saboda lokaci ban ce komai akan littafin ba zan ce wani abu zan dinga kawo muku dan ku gane cewa tijjaniya wata addini ce da ta zo ta kishiyanci addinin manzon Allah guraren da suka zo suka ɗora mabiyansu akan wasu azkaru da waye akwai na annabi a gurin sai suka cire na annabi sai suka kawo nasu suka sa wanda kunga tasirin haka yanzu ya kai ga gurin da annabi ya karantar da ibada ai salatul ibrahimiyya yana sun cire salatul ibrahimiyya salatul fati suke a gurin wanda ko ba komai in za a yi wa annabi kara an san cewa gayar abinda za a faɗa cewa shehu tijjani abinda suke faɗa wanda ƙarya ne a cikin wannan littafin da littattafansu ta wannan hanyar da aka ce wuce jami'a haɗu da annabu wai lokacin ne ce masa an tawala bi haƙan sai ɗana ne da gaske daga nan ne kuwa ya zama jikan annabi to muƙaddara ma haka ne dan Allah duk yadda jika yake ya fi uba ta yaya aka yi in jika bai kai bai fi uba ba abinda ya fita daga bakin jikan ne fa na uban kima ta yaya aka yi haka su wannan shi ne abinda muke faɗa mutane wadda abin abinda mutanen ma'adis suna suke gudu billahi lalzi la'ila illa in suna so su zauna lafiya waɗannan littattafan sai an dawo ana ɗauko su ana buɗewa ana karantuwa shafi-shafi Abin da suka assasa kamar yadda gumari ya faɗa ya ce bai taɓa sanin mafi girman dujal ba tun daga lokacin da Allah ya aiko manzan Allah har zuwa yanzu irin shehu tijjani saboda ku duba ku gani duk yadda shi dan yi ma Allah kangara a gaban Allah wallahi bai yi jayayya da Allah akan rububiyarsa ba shi yasa da ya tashi ma cewa ya kala rabbi fa ne. Allah ka jinkirta mu zuwa ranar da zaka kashe kowa da kowa amma sai gashi mutanen nan abinda shedan bai ta asisi ba na tsakanin tsakaninsa da Allah gaya Allah ya ce yayi abu ya ce bai bai ce je kana tsine maka sai gashi suna ta asisin wannan a cikin akidar su suna ja da Allah akan wannan matsayin cewa yanzu da su da Allah duk ne ce su aikin da duk Allah ya kamata a ce yayi to sun rabe wa kansu sun ɗauka cewa Allah subhanahu wata'ala ma yana yi su ma suna yi dan yanzu na kawo ce akwai matsayin da zaka kai na tauhidi bawa ya zamanto kai da Allah kawai zaka samu matsayin kun fa kuno shikenan kuma sai suka ce wai da izinin Allah yana akwai matsayin da kake cewa shi Allah sai ya sauka daga nashi matsayin sai ya haƙura sai ɗan ba ka dama sai ce to kai ma ka ɗan ɗana haka ake wannan yana ciki sai ce ka ɗan ɗana to yanzu wannan na kawo na farko ke da abu na biyu da suka wa mutane yaudara da shi sai suka ce ɗariƙar tijjaniya wai ba dole ba ce falala ce kamar yadda a cikin jawahirul ma'ani gashi nan tun a muqaddima abinda suka faɗa a shafi na wato nawa eh wani magani a shafi na sha daya. cewa suka yi ƙalar sha'arani radiyallahu ta'ala anhu fi awwal tabaqatihi ma nasuhu ga nasinsa muqaddimatun fi bayani anna tariqatal qaumi ko anna Ɗariƙar mutanen yana nufin sufai mashayyadatu bil kitabi was sunna an gina ta akan Alƙur'ani da sunna wanda na rantse da Allah ƙarya ne wa annaha mabniyatun ala suluki akhlaqil anbiya wal asfiya'i an gina ta akan suluki tabi'u na annabawa da zababban Allah shin yana daga cikin aqidun annabawa cewa kuwa Allah ne sai suka ce wa bayanu annaha da bayanin cewa la takuna mazmuma ba ta zama abin zargi illa in khalafa sarih alqur'ani was sunna wal ijma' ila ghayr ba ɗaya ɗariƙar tijjaniya tun daga asasa ta ta khalafa was sarihin Alƙur'ani da sunnar manzon Allah da ijma'i dan magana cewa an haɗu da annabi da shehu tijjani magana ce ita haƙiƙa ba magana ba ce ta shari'a wa amma idan lam tukhalif ghayatul kalami to da ya faɗi wannan cikin nan sai ya zo nan cikin suratul tauba sai shehu ibrahim inyas shi bayani haka mun kawo muka ce bayanin da i nan a cikin suratul tauba shi inda faɗi cewa duk mutumin da kuma ya mutu ko ka fita kai ka bar dariƙa gara ka fita kai ridda ka bar addinin musulunci haka shehu ibrahim inyas ya faɗa a cikin wannan wato tafsiri ainihin wato nashi haka ya faɗa a cikin wannan tafsiri nashi bana magani yadda yake faɗa wannan magana ga maganar da yake faɗa a nan gurin nashi da ya zo nan gurin ya zo maganan wa ma na ƙamo gana an aganahumullahu wa rasuli sai ce hazihi hiyar riddatu kama annar ridda fi shari'a tudadun ridda fi shari'a kuma yadda ake samun ridda a shari'a ana samun ridda a ɗariƙa sai ce wa ridda ta shari'a khairun min ta ɗariƙa to gara kai ridda ka fita daga shari'ar musulunci da kai ridda ka fita daga ɗariƙa sai ce murtad da shari'a don wanda ya ridda ya fita daga shari'ar musulunci tuqbalu taubatu. shi ana karɓar tubarsa wa da ɗariƙa la yujbaru kasruhu shi kuma wanda ya ridda ya fita ya bar ka ya samu kariyar da babu abin da zai iya dora shi ya shi shi ibrahim inya to wanda ya shiga ya fita an ce ya samu kariyar da ba abin da zai iya dora shi to wannan kuma bai ma shiga ba fa eh wannan kenan to saboda yanayi na lokaci wannan mukaddima ne a yau na wannan littafin shi wannan littafin kamar yadda muka faɗa wanda mu disal ga in rubuta na ce a makarantu na ibtida'iya ake karantar da wannan littafin Wannan suke da littafin su buɗe tun a muƙaddimarsa ku ga baitocin da aka fara kawowa kunna. cewa suka yi ba'ada wa bismillahir rahmanir rahim qala shaykhul arif billahi sukhairul ayashi fi kitabi raf'un niqabi ba'da kashful hijabi wa qad istabastu min sa min nafsi sahibir tarjamat hadhihi al-abyad allati aktubuha huna irtijalan wani da rubuta ta a gaggauci ba tare da shiri ba ga abin suke faɗa cewa inna shaykh tijani shaykhun kabiru ma lahu fi dawil kamal naziru wa risal mustafa fa adha imaman fi amami lahu al-anam tushiru wa lahu samad lima'alin wa huwa fiha qul muniru وله في الورى مناكب الشتى وله في الوجود فضل شهير نوره يظهر الأقول لهذا أن سناه الباء الطويل كثير قل لمن يبتجر نشاد ويرجو ليل فتح لديه خير كثير سر على المنهج التجاري نتهنا بأمان فهو الملاذ مجير فلك البشرى إن أتيت إليه فهو حقه بكل خير جدير فيه تكفى كل هم وغم دون شكر وفضل ربي كبير abinda suka faɗa kenan a ciki ba inna shehi ya ce lallai shehi na malami na attijani shekun kabiru shehi ne babba wanda malahu naziru shehu tijjani bai da tsara fi zawul kamala a cikin duk wani mutum da itattara kamala a duniya to shehu tijjani ya tattara kamalar da ba shi da tsara Ba ga tanda sun ce malahu naziru fi zawil kamali in mun ga dama muna yin rashin adalci mu ce to yana nufin har manzon Allah ma bai kai shi wajen kamala warifal mustafa ya gaji annabin zabi in ana maganan cewa al'ulama uwa rasatul abiya ai ba shi kaɗai ba ne haɗa ha imaman yi zama imami fi amami. a cikin imamancin nashi